Labari na 83 Allah ko ɗab A wani lokaci ne can baya a nan Sokoto, aka yi wata mata mai taɓuwar hankali a zamanin sarautar sarkin musulmi Abubakar na uku. Wata rana sarki ya jagoranci mutane zuwa fakon idi don yin sallar roƙon ruwa. Mutane suka fito daga ko'ina suna ta addu'o'i suna faɗin Allah ka cece mu ka ba mu ruwa sai ita kuwa wannan matar aka ji tana cewa Allah ko ɗab Allah ko ɗab tana nufin kada Allah ya sauko da ruwa ko ɗigo ɗaya nan take aka je aka sanar da mai alfarma sarkin musulmi abinda wannan mata take cewa yasa aka kira ta ya tambaye ta ya ce me yasa baki son a yi mana ruwa ko ɗab sai ta kada baki ta ce to ranka shi daɗe idan aka yi ruwa ina zan shiga sarkin musulmi abubakar ya fahimci wannan mata ba ta da ɗakin kwana ne shi yasa take fargaban a yi ruwan sama nan take ya umarni aka sarrafa mata ɗakin shiga ba tare da ɓata lokaci ba ai kuwa ba a kammala ɗakin ba sai ga hadari ya kankama aka samu ruwa mai yawa mai tarin ni'ima mutane suka gode ma Allah darussa da yawa mukan rasa ni'imomin Allah saboda wasu haƙoƙi da suke a kanmu waɗanda ba mu sauke su ba kada ka raina bawan Allah a kowane irin hali ka gan shi domin dukkanmu bayi ne ga Allah kuma yana ji da kowa a matsayinsa na Ubangijinmu ana samun rahamar Allah da jin ƙansa tare da karɓar addu'a ta hanyar kyautata ma bayinsa musamman masu tsananin buƙata.